This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar intanet a kodayaushe kuke so akan voahausa.com. Masu aure assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sahabu Aliyu Imam da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Inda za ku ji cewa yayin da aka kammala azumin watan Ramadana, malamai sun fara kwadaitarwa kan yin azumin sita shawwal da ake yi guda shida a wannan wata shin kowace falala ke tattare da azumin na sita shawwal wanda azumin watan ramadana sa'anin ya biyar da azumi shida a cikin watan shawwal zai samu lada kamar wanda ya yi wato a shekara guda yana azumi to muna kuma tafa da shirin mu tattauna wanda ibrahim kalmasi garba zai gabatar amma sai mun sha labaran duniya assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya idan allah kai mu gobe lahadi ake sa ran shugaban najeriya muhammadu buhari zai fara ran gadin kwanaki hudu a nan birnin washington inda zai gana da shugaban amurka barack obama ana jin barazanar da boko haram ke a ƙasar za ta kasance jigo a shawarwarin da shugabannin biyu za su gudanar a fadar white house ranar litinin amurka tana son ta fara da irin guduma da take bai wa najeriya wajen yaƙi da 'yan bindigar waɗanda suka zafafa kai hare-hare da suke yi tun bayan da shugaba buhari ya kama aiki cikin watan mayu hakanan ana kyautar zaton shugabannin biyu za su tattauna kan ƙudurin sauye-sauye a fuskar siyasa da na tattalin arziki da nufin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da kusan ya zama gama gari a ƙasar wannan shine karo na farko da shugaba buhari zai kawo ziyara nan amurka tun bayan da ya samu nasara a zaben ƙasar da aka gudanar cikin watan maris da kuma bayan mika mulki cikin tsanake abinda ba safai ake gani a najeriya ba duka sassan biyu suna nuna dokin inganta dangantaka bayan tsami da hakan ya shiga na shekaru masu yawa zamanin mulkin shugaba jonathan a halin da ake ci kuma an sake bude shagunan zamani da ake kira westgate da ke nairobi babban birnin kasar kenya shekaru kusan biyu bayan mummunan harin ta'addanci da aka kai kan katafarin dandalin kasuwancin kuma 'yan kwanaki kamin ziyarar da shugaban amurka barack obama zai kai kasar yawa sabara ka sake bude shagunan da sabbin matakan tsaro da suka hada da na'urorin kallon kwakwab da masu gano nakiyoyi da kuma wata rumfa mai tsawo inda aka jibge masu gadi rahotanni suna nuni da cewa kalilan daga cikin ma'aikata da suke aiki lokacin da aka kai wancan harin suka sake dawowa bakin aikinsu yayin da 'yan kasuwa suke bayyana kwarin gwiwar cewa kasuwar za ta sake farfadowa amma mazauna unguwar da shagunan suke sun bayyana shakkun cewa sabbin matakan tsaron da aka ɗauka za su iya kare lafiyar masu zuwa hada-hada a shagunan ƙasar saudiya ta kama fiye da mutane 400 galibin su 'yan ƙasar kan zargin suna da alaƙa da ƙungiyar isis a cikin sanarwa da ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta fitar da kamfanin dillancin labaran saudiyyar ya wallafa ma'aikatar ta ce kama mutanen wani bangare ne na gagarumin matakin tsaro da kasar ta ɗauka domin daƙile wani shirin kai hare-hare da kungiyar ta isis ta shirya za ta kai kan masallatai da wasu ofisoshin jakadanci da ofisoshin jami'an tsaro da na gwamnati a lardin sharuha na ƙasar wannan sanarwa tana zuwa ne kwana ɗaya bayan da ƙungiyar ta isis ta kai hari kan wata kasuwa cike makil da jama'a a lardin diyala na kasar iraki ta kashe mutane 115 to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc yan takarar shugabancin amurka su goma karkashin inuwar jam'iyyar republican sun fara gwajin farin jinin su a gaban wasu gungun mutane a jihar iowa da zimmar samun goyon baya daga wata gamayyar kungiyar kiristoci mai tasiri a nan amurka 'yan takarar sun hallara ne a birnin emsa a taron shekara-shekara na 'yan bisharar ɗariƙar Kirista waɗanda suke da tasiri a zaɓen fidda gwani a jihar da za a yi a watannin farko na shekara mai zuwa masu fashin baƙi suka ce babu mutumin da za a ce kai tsaye ne zai lashe wannan ƙuri'a waɗanda suka hada da cikin 'yan takarar da suka woka donald trump rick santorum Marco Rubio da Rick Perry saura sun hada da Bobby Jindal, Mike Huckabee da Lindsey Graham da Ted Cruz da Ben Carson a taron wadda ya shirya shi Bob Vanda ya ce yan gamaira za su karkasa goyon bayan su tsakanin waɗannan 'yan takara. a taron na yau asabar ɗan takara donald trump ya sha ihu da tsiwa lokacin da ya zargi sanata john mccain wadda ya ce ya zama gwarzo ne kawai a yakin vietnam saboda an kama shi aka garkuwa da shi na shekaru shi ya fi son sojoji da ba a kama ba To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To inda musulmi a duk faɗin duniya suka kammala azumin watan Ramadana aka kuma wato ake kuma ci gaba da bukukuwan sallah. Malamai sun fara kudaitarwa kan yin azumin kwanaki shida a wannan wata na Shawwal wanda aka fi sani da Sitta Shawwal. Barista Awal Abdullahi malami ne da ke sharhi kan sha'anin addinin Islama ya kuma fara mana bayani ne game da falalar wannan azumi na Sitta Shawwal. Eh alhamdulillah rabbil alamin Allah ya nuna mana ƙarshen Ramadan lafiya kuma bayan watan ramadan to akwai sauran ayyuka da ake so mutum musulmi ya rika biyarwa domin daɗa kyautata wato al'amuransa da kuma tsakaninsa da allah subhanahu wa ta'ala daga haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya mustahabbantar mana da wani azumi da ake kiransa wato sittatu uh, ayyamin fi shawwal wato kwana shida a cikin watan shawwal wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi riwayar muslim yake cewa man sama ramadana duk da ya azumin watan ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal sannan ya biyar da azumi shida a cikin watan shawwal wato akan ramadan kenan kana ka siyami dahari zai samu lada kamar wanda ya yi wato a shekara guda yana azumi wannan azumi yana da matukar muhimmanci mustahabbi ne ana so mutum ya yi wato mustahabbi a ka'ida ta hukuncin shari'a shine abin da ake so mutum ya yi wanda in mutum ya yi zai samu lada in bai yi ba dai babu laifi a kansa amma ana kwadaitarwa mutum ya yi wannan domin wato ya samu cikakken ladan nan kaga an yi azumin wata guda kowane kwana ɗaya a cikin kwana talatin ana ba da lada goma kaga lada ɗari uku kenan to aka zo kuma kwana shida ana ba da lada goma goma kaga kwana eh, lada sittin kenan ka haɗa shi ne ɗari uku da sittin kwanukan shekara to haka ake ba mutum lada insha Allah in yi wannan azumi. Ah, to akramakalla ana so ne mutum ya jero azumin a lokaci guda wato babu tsayawa koko dai ana so koko dai babu laifi idan mutum ya ɗaya ya huta ya yi biyu ya huta har ya kammala zuwa guda shidan yawwa to an samu sabanin maluma akwai waɗanda suke ganin tun da hadisin ya ce wato shi hadisin ruwayar muslim ɗin nan da yake cewa wa atba'ahu sittan min shawwalin wato aka biyar da guda shida na shawwal to waɗansu malaman suna ganin tun da an ce ana biyarwa wato za ka yi shi a jere ne kwana shida a cikin watan shawwal za ka iya ko a goman farko ko a goman tsakiya ko a goman ƙarshe na wannan watan amma waɗansu malamai wanda suka kuma wanda suke kuma su ne mafi rinjayi qaulur rajih wato maganar da tafi rinjayi shine cewa za dai ka yi azumin kwana shida a cikin watan shawwal sawa'un za ka yi ɗaya ne ka huta in ka yi ɗaya ka huta ka yi ɗaya ka huta ko kuma za ka yi biyu misali a goma farko ka yi guda biyu a goma na tsakiya ka yi guda biyu a goma ƙarshe ka yi guda biyu ko kuma ka yi uku ka jira wasu ukun ko kuma ka yi biyar ka yi ɗaya duk da yadda kai dai akalla dai ya zama dai a cikin wannan watan ne dai na shawwal din ka yi azumin nan guda shida ka jiyar da shi kenan insha Allahu akan wato azumin watan Ramadan kuma shine maganar da tafi wato rinjaye to kamar misali idan mutum ana bin shi wani azumin kuma yana sha'awar yayi wannan sai ta shawwal din ya zai kenan a game da maganar ko ana bin mutum bashin azumi sannan kuma ga fitu shawwal ya zo masa to malamai suna da maganganu a kai waɗansu malaman suna ganin bashin nan shi ya fi cancanta ya rama shi tunda shi na wajibi ne kuma ana amfani ne da dama lokacin da aka same ta a gaggauta yin aikin alkhairi to amma waɗansu suna da wato tunanin cewa babu laifi idan mutum ya yi wato shawaɗin duk da ana bin sa bashin azumin watan ramadan tunda shi yana da lokaci ne ƙayyadadde domin idan watan ya ƙare to wannan maganar kuma aji a cikin ya wuce saboda haka sai waɗansu malaman suka ce babu laifi mutum ya yi istitushen waɗannan kwaɗayin lada sannan daga baya kuma ya zo ya rama na wata ramadan da ake binka. barista awal abdullahi kenan malami da ke shirya kan al'amuran da suka shafi addinin islama ta yanzu karfe biyar ne saura kusan minti ashirin ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc lokaci ne kuma da za a gyara zama domin jin shirin mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurare, mu da sake saduwa a wannan sabon shirin na mu tattauna. Da fatan masu azumi a yin sharuwa lafiya. Ga sharar fagen shirin daga gogon naku yan Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. biyo bayan tashin bama bamai a borno yobe kano da zaria da yi sanadiyar mutuwar mutane da dama shugaba buhari ya nana ta daukar matakin magance ta'addanci a najeriya inda har ba yan gwagwarmayar kwato matan cibar kwarin gwiwa samo matan efcc na garkuwa da tsohon gwamnan yako kan tumar sace naira biliyan arba'in kano ko babbar kotun tarayya ta yanke hukuncin adana tsohon gwamnan sule lamido har watan satumba don ci gaba da shari'a kan zargin almudahana yako ya yi mamakin tuhumar da ake yi masa an ce an saci wajen biliyon ishirin a shekara wato ba mu biya albashi adamawa ba ba mu da wani aiki duk kuɗin mu yana zuwa wajen sata ne Allah ya wa shararren malamin Islama Dr. Aminu Dini Rasuwa a Saudiya ga tuna baya na nasihar marigayin Kirista yi Kirista musulmi addinin musulunci babu tilastawa Allah ya ce lakum dinukum waliyadin ni ina da addini na kuma kuna da naku saboda haka an samu zaman lafiya shugaba Buhari ya amince da raba kusan naira biliyan ɗari 400 don ba wa jihohi damar biyan albashi can jam'iyyarsa ko ya nemi sulhu ta dambarwar mulkin majalisa da gargadin kar yan APC su muzanta nasararsu ta zaɓe haka kuram Nasiru da Maili kayan Amurka daga Abuja Najeriya Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na kanan dabu, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya, da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. Yau, Mahmud zai ɗora ne daga inda yake komawa ga barista Kuwaila Ibrahim. To, kenan gaskiya ne kenan misali irin waɗannan abubuwan suna suna taimakawa wajen rura wutar tarzoma a ƙasa misali ko aikata manyan laifuka misali akwai a gaskiya irin wannan abubuwan kamar mu da muke zuwa kotuna kar ma ƙananan kotuna su ji labari saboda sai in ka je ƙaramar kotu a nan za ka ga inda ake yin abu inda ake siyasa inda ake shari'a tsantsatta wani abun ma in ya faru ka ga wannan mutane ne kuwa wannan a wani duniya suke ka gani saboda zaka ga kananan kotuna ne zaka ga akwai zaka ga kananan laifukan da zaka ga laifi ne kana ganin shi bai kai ya ba wani yana nan ya ci biliyan kaza an biya shi an ba ya bada tarar dubu ɗari biyar ya yi gaba hmm. wannan kuma mutum ne ma wanda zaka gani ba ma shi ma da halin ma da zai je ya ciyar da kanshi amma an ba shi tarar dubu goma wannan dubu goma ita fi dubu ɗari biyar ɗin nan a sa ko kuma sannan ka ji a ce a'a wannan aito wannan a ba shi tara kuma sannan da zaman gidan yari to irin wa'annan gaskiya abubuwan akwai su a cikin dokokinmu da kuma mu kanmu ya kamata masana shari'a a zauna a duba irin wa'annan dokokin a ga me za a toshe me za a gyara kuma gaskiya ni irin wannan abu ma ni shine babban abin da yake kawo tarzoma a ƙasa hmm. saboda zaka ga duk yawanci irin wa'annan masu wa'annan masu ta'addancin idan kuka zuba kuka dube su tsantsa in ka duba za ka ga tsantsar talauci da jahilci su waɗanda suke waɗanda suke suna ganin su kamar su su ne shugabanninsu sun ɗauke su sun cire su daga cikin wani ƙangi saboda haka kaga bayan da za a yi a ce an cire gwamnati gwamnati dai ita ce dai da ita ce dama mai ruwa da tsaki magana security ita ce mai ruwa da tsaki kuma magana security ba za a yi magana security ba tare da an samarwa da mutane abin yi ba su kansu wa'annan 'yan tada kaya bayan 'yan balli in suna da abin yi suna da yadda za su yi ba za su yi ba malam muhammad mustapha kuna sha'anin ƙungiyoyin nan masu zaman kansu musamman rajina a kafa salon demokaradiyya demokaradiyya nan a duniya kawai an ce ita ce salon mulki da ya fi kowanne a wannan zamani demokaradiyya nan za ka ga ta ta'allaka ne yawancin idan ka je rumfunan zaɓe musamman mu a nan najeriya kashi saba'in zuwa saba'in da biyar nan waɗanda suka yi jerin gwano za su dangwale a matasa ne kuma matasa nan za ka ga kuma kashi tamanin ɗinsu ba su da aiki ne wai ga matasa suna aiki don a haifar da shugabanci wanda zai biya musu bukatunsu amma baya haifar musu ɗin ku da kuke rajin a kafa demokaradiyya nan kuna ganin wai wannan ita ce demokaradiyyar ko kuma a mu ce daban Masararmu, salamu alaikum. <clears throat> Kafin mu shiga tambayar da ke mun, tun da magana muke gaba da kan harkar tsaro. Ina da tsokaci guda biyu ko uku wanda yake alhamdulillahi dan wa kaftin ya fara ɗan taɓo su. Hmm. Wato in ka duba tsarin su jami'an tsaro da muke da su a yanzu da da akwai bambanci da dama. Na farko yau a cikin ayyukan soja ɗan sanda in baka da ubangida godfather promotion ɗin kama ba zai ba. wannan binciki wannan kar ma a ce mace ce ke in ba wani babba da ya tsaya miki sorry wannan mun yi intabi da su mun yi research mun binciko na abuwa. wanda yana rage discipline a cikin service da'a da'a idan ko babu da'a a service to da farar hula da har jami'an tsaro bambanci su kaɗan ne na biyu abu na biyu shine ba a yabawa wanda ya kwazo a cikin aiki wanda ya wani rawar bajinta a harkar tsaro karamin ma'aikaci a yaba masa ba a yanzu kamar da wani wani yana ƙara karsashin ma'aikata da sauransu abu na uku za ka ga cewa abin da bautar ke alaƙar motivation babu irin in kayi wani abu abubuwan da suka shafi abubuwan da shafi zai zaburar da kai musamman abubuwan da suka shafi haƙoƙinka misali zan baka ka tura mutum checkpoint ka kashi dajin falgori ka ce je maka aiki ka kashi wata uku misali a ƙa'ida shi ma'aikacin nan ya san cewa a kullum ga abin da doka ta ce za a bashi misali a za a bashi 1,500 ko 3,000 a kullum shine allowance ɗinsa amma baya samun allowance ɗinsu sai bayan sati ɗaya kuma a sati ɗan da ya samu 500 kuma haka zai karɓa saboda irin tsari na tsaro ya haƙura ya shiru da bakinsa ka gaya min mutumin ya da mata da wata kila a gidan haya iki ga 'ya'ya ga kuɗin makaranta ga kasuwa ɗaya ke tafiya da sauransu wani yana rage ɗa'a da biyayya a cikin aikin tsaro wanda shine jigo na aikin tsaro sannan ka ɗauki misalin abubuwan da suke faruwa yau da kula harkar fansho na ma'aikata kana ji idan ka duba harka fansho na ma'aikata za ka ga yau fa wai yau a najeriya ta kai soja da ya ba da rayuwarsa ya gama rayuwarsa ta aiki ya ritaya ya dawo yana so ya huta haƙƙinsa na fansho sai ya je yana zanga-zanga ruwa na dukansu wasu na mutuwa akan titi a abuja sannan za a yi magana haƙinsu ka gaya mun idan wannan mutumin ka kai shi checkpoint ko ka kai shi wani waje da zai iya amfani da damarsa ya samu wasu abu da zai wa kansa tanadi da kafin ritaya ba zai ba wannan yana cikin abubuwan da ya kawo ta taɓarɓarewa tsaro sannan babban uwa uba cin hanci da rashawa ka je bodojinmu naira ɗari bibi ne wani wajen hamsin za ka bayar ko me ka shigo in motoci ka shigo da su an yi cinikiyan abin nan kowa ya san wannan me isa ka ga yanzu kowanne ma'aikaci gaba daya kowa yana so a boston din shi zuwa boda saboda a nan kuɗa a shigo da kaya a nan za a karɓa za ka ga e, mutum da yake bai wuce matakin albashi na hudu ko biyar ba amma ka ga gidaje da motoci da ya mallaka za ka tambaya daga ina ya mallake su ba wasu da Haka fa, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Ahmad Muhammad Sanusi Gumbi, wanda ke unguwar sarki da ke garin Kaduna. da kuma rabaran juma'a Adamu da ke majami'ar Ikwa a birnin Kano. Da farko dai ga shek Gumbi. To bismillahi rahmanir rahim. To yan uwa ina muku assalamu alaikum. Kuma ina taya ku murna juyowa wannan wata Ramadan da wata mai albarka. Watan da ake gafarta zunubai watan da ke kunshe da rahama saboda ka ina yi muku murna juyowa wannan shekara kuma da ruwan wannan watan ramadana watan da ake ibada watan gafarta na laifuka na biyu kuma yana kiran ku yi ƙoƙarin dagewa wajen bauta ma Allah wajen roƙonsa a cikin wannan wata roƙon ko ku roƙi Allah ki tabbatar muku da zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai a cikin wannan ƙasar tamu kuma ku sani cewa wannan fa ita ce ƙasa tamu ita ce Najeriya saboda a yi ƙoƙarin zaman lafiya a yi ƙoƙarin haɗa kai a zauna lafiya a daina ma da faɗace-faɗace tsakanin al'ummu daban-daban da Allah ya haɗa mu a wannan ƙasa wanda wani bai cewa a'a shi ya kawo wannan al'umma ko shi ya rigaita zuwa saboda ka Allah ne ya zaɓa muna wannan ƙasa ya haɗa mu wuri guda to a yi hankuri a zauna lafiya. Ala kulli hali mutum ɗan adam ba a iya mishi kuma ɗan adam wani abu ne mai wuya. Shugaban ƙasa sun yi maraba da ruwan shi shugaban ƙasa dattijo ne mai shekara saba'in ko da ɗaya irin na boko ko kuma da biyar irin na gaskiya saboda ka ba irin shugaban ƙasa ne ɗan shekara talatin da biyar mu ma mun yi fatan da ɗan shekara talatin da biyar ne da abin da zai shi ya fi wannan saboda ka abi shi a hankali a hankali za a cimma nasa ga abin da ake bukata amma gaugawa da yawan surutu na matasa ba inda zai kai mu ita ce irin wannan magana za a bi saboda ka wannan hankuri ake yi a bi a hankali a san wane ne shugaba kuma wani matsayi yake da shi na shekaru saboda ka lafiya da menene duk ba irin yadda yake yaro ba ne yana nan yana nashi kokari kuma muna mishi addu'a Allah ya taimaka tsakanin filani da manoma to filani da manoma rigingiminsu ba nasu ba ne na zaluncin hukuma ne domin hukuma ta sa aka ɓatar da hanyoyin makiyaya da suke bi suna zuwa kiwo abin da ake kira burtoli wanda yake akwai shi inda hilani ke bi a kowane yanki na ƙasar nan ko kuma in ce na arewa inda hilani ke zuwa suna saduwa da wuraren kiwon su kuma su dawo su bi wannan burtoli to duk an nome shi hukuma ba ta kare ba da gattai da masu angun ne ba su kare ba har aka manoma suka canye waɗannan hanyoyi na shanu su kuma fulani su suna da nasu laifi har yanzu har gobe suna zaune ne ba su da wurin zama tabbatacce bale ma su yi occupancy na cewa wannan certificate na gidansu ne na wurinsu ne ba su yin haka kuma gwamnati ba ta shagge su da wannan yin abu ko ba ta karfafa su ba ta nuna musu ya eh, tilar ne su yi wannan abu wannan ina tsammanin shi ke kawar gini amma dai a ƙarshe za mu kira mutane a yi ƙoƙari a zauna lafiya allah shi taimake mu. shi ma rabaran dan juma adamu ya ce haƙuri da natsuwa sun ɗara fushi da gaggawa. Eh, ina yi wa al'ummar arewacin najeriya musulmi da kirista sallama irin ta addinin kirista ina mai farin ciki da fatan alheri da 'yan uwanmu musulmi na arewacin najeriya ko na najeriya gaba daya fatan alheri domin yadda allah ya kawo mu wannan wata mai albarka wata na ramadan yadda bangiji allah zai karbi dukkan ibadu waɗanda suna ita wajen keɓe wannan wata mai albarka domin miƙa kai ga allah fiye da haka ina mai fatan cikin wannan wata mai alfarma za su ci gaba da yin addu'a domin a ƙasar mu Najeriya saboda zaman lafiya. Ubangiji Allah ya sa mana albarka. Bayan haka ina mai farin ciki yadda Ubangiji Allah ya sa aka yi zaɓe a ƙasar mu Najeriya aka gama lafiya. A baya lokacin da shi Buhari ya fito takara, jama'a da dama suna tsorata da shi saboda yanayi na zafi daga baya kuma kamar ana ganin ya yi sanyi to kiran da zai yi ga mu al'umma ta najeriya shine idan an zaɓi shugaba abin da ya kamata mu fara yi masa na farko shine addu'a bari mu masa addu'a yadda ubangiji allah zai ba shi ikon cika alƙawura waɗanda ya yi musamman a yanayi na irin shugabanci na ƙasarmu da aka yi ko ake yi na batun cin hanci da babakere da rashawa da ta cika al'ummanmu littafi mai tsarki ya haramta a addinin kirista kenan ya haramta cin hanci da rashawa maganar allah ta ce karɓar hanci da rashawa yakan toshe basirar shugabanni wannan ya zama kamar wata al'ada ce a mu. yadda ubangiji allah zai ba shi iko ya yi abin da ke gaskiya kamar yadda ana kirari a takensa a kan sunansa cewa shi mutum ne mai gaskiya to bari yadda za mu yi masa addu'a idan ba tare da taimakon Allah ba wannan gaskiyar shi da kansa ba zai iya cika ta ba ba ci haka mu kanmu kuma 'yan arewa ko 'yan Najeriya mu ba shi haɗin kai wani lokacin abin da yake ba mu damuwa a cikin ƙasar nan shine boye gaskiya wanda yake so ya dan kwatanta gaskiyar kuma sai ya zama ana kyansa to mu ba shi haɗin kai wannan shine babban abin da za mu bayan haka game da zancen tashe-tashen hankula da muke samu a cikin ƙasar nan dukkan wata ibada bari mu sani cewa ba ta iya ci gaba ba ta yiwa in ba zaman lafiya mu da muke kirsa ibadar mu ba za ta iya samun kwanciyar hankali ba idan ba zaman lafiya kullum kana cikin ibada kana ɗaɗar mai zai je idawo haka su da suke musulmi duk lokacin da za su yi sallah idan ba zaman lafiya a cikin rawar jiki da faduwar gaba ake yin ta Allah yana bukatar mu natsa a gabansa duk lokacin da za mu bauta masa. To kiran da zan yi ga mu 'yan Najeriya cikin irin wannan tare da hankali mu kwantar da hankalinmu. An nuna mana cewa duk abin da zaman lafiya bai kawo ba rashin zaman lafiya ba zai kawo shi ba. Duk abin da kwanciyar hankali ba ta kawo ba rashin kwanciyar hankali ba zai kawo shi ba. Da haka idan ma akwai wata damuwa tsakanin wani da wani ko a tsakanin wata al'umma da wata al'umma ko tsakanin wani jinsin mutane da wani jinsin mutane akwai shugabanci na gaba littafi mai tsarki roma sura sha uku aya ɗaya ta ce dukkan mulkoki da muke iya ganin su sanyayyu ne daga gurin allah kuma mai gaskiya baya tsoron hukuma an kafa hukuma domin marasa adalci to bare mu ɗauki mataki na kaiwa hukuma damuwarmu. The Voice of America. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Tumar yanzu kuma ga sahaba ya dawo da labarai amma a takaici. idan allah kai mu gobe lahadi ake sa ran shugaban najeriya muhammadu buhari zai fara ran gadin kwanaki hudu a nan birnin washington inda zai gana da shugaban amurka barack obama ana jin barazanar da boko haram take a kasar za ta kasance jigo a shawarwarin da shugabannin biyu za su gudanar a fadar white house ranar litinin amurka tana son ta fara da irin guduma da take baiwa najeriya wajen yaƙi da 'yan bindigar waɗanda suka zafafa kai hare-hare da suke tun bayan da shugaba buhari ya kama aiki cikin watan mayu a halin da ake ciki kuma an sake bude shagunan zamani da ake kira westgate da ke nairobi babban kasar kenya shekaru kusan biyu bayan wani mummunan harin ta'addanci da aka kai kanka ta farin dandalin kasuwancin kuma 'yan kwanaki kamun ziyarar da shugaban amurka bara obama zai kai kasar yawa sabara aka sake bude shagunan da sabbin matakan tsaro da suka hada da na'urorin kallon kwakwab da masu gano na kiyoyi da kuma wata rumfa mai tsawo inda aka jibge masu gadi. kasar Saudi Arabia ta kama fiye da mutane 400 galibin su 'yan kasar kan zargin suna da alaƙa da ƙungiyar ISIS a cikin sanarwar da ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta fitar da kamfanin dillancin labarai na kasar ya wallafa ma'aikatar ta ce kama mutanen wani bangare ne na gagarumin matakin tsaro da kasar ta ɗauka domin daƙile wani shirin kai hare-hare da ƙungiyar ta isis ta shirya za ta kai kan masallatai wani wasu ofisoshin jakadanci da ofishin jami'an tsaro da na gwamnati a lardin sharuha na ƙasar wannan sanarwa tana zuwa ne kwana ɗaya bayan da ƙungiyar ta isis ta kai hari kan wata kasuwa cike makil da jama'a a lardin diyala na kasar iraki ta kashe mutane ɗari 'yan takarar shugabancin amurka su goma ƙarƙashin yan takarar shugabancin amurka su goma ƙarƙashin inuwar jam'iyyar republican sun fara gwajin farin jinin su a gaban wasu gungun mutane a jihar iowa da zimmar samun goyon baya daga wata gamayyar kungiyar kiristoci mai tasiri yan takarar sun hallara ne a birnin ems a taron shekara-shekara na yan bishara waɗanda suke da tasiri a zaben fidda gwani a jihar da za a yi a watannin farko na shekara mai zuwa To masu haro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu sai kuma goben Allah kama za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Amma bari mu amfani da wannan dama mu miƙa saƙon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Dr. Yarma Adamu Gombe, daraktan asibitin Yarma mai zaman kansa da ke Gombe da fatan an yi sallah lafiya. A madadin sahaba da kuka ji shi yanzu yanzu nan da kuma Yemi da injiniyan mu Mr. Magnus Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.